ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون kuma mu sanya gidajensu ƙofofi mu sanya musu gadaje waɗanda a kansu za su riƙa kishin gida don yi musu talala da jarrabawa